game da abubuwan da sun kawo kana kai shi ko gaskiya sai dai a ce Allah ya mayar da alheri ba a iya ga abun da ya kana don dukiya ta yi hasara mutane sun yi hasara dan kawai tun yanzu an ya saura kayayyaki ne tun da su ai wagga hanya kai ba ta ma biyuwa kayan da sun ka tai ba a san iyakacin su ba iyakacin mutane waɗanda sun kai hasara sai dai Allah ya mayar da musu da alheri kuma Allah ya ba su hankuri waɗanda dukiyar su da hasarar da an mi da mi ne suka yi asara ruwan sun mamaye gudan kasuwan ne ka gani ko kaga akwai an kamiya akwai an kwambitir akwai duk wasu kayayyaki ka gani ko har da wasu burwatta da wasu abubuwa duka sun tafi duk wasu su wani abu duk kwamfutar dukkanin kamiya da danyun kaya waɗanda abu shi duk kaya sun tafi duk arziki ya tafi ya ko mutane akwai waɗanda arziki ne sun kai tunda akwai lokacin da waɗansu nan wurin ga ka gani ko sai sun kawo sakuna duruwa sun mamaye babu babu wanda kuma izak kuwa ce su nan wurin ga dai ke gani gashi nan wurin ga sai sun kai ta kuwa sun kai ta kuwa babu wanda ga izak kuwa ce su ka gani ko sai da izinin ubangiji Allah subhanahu wataala ka gani ko da aka samu ruwa suka rage sai suka samu lokacin da ruwan suka zo ba ku kirayi yan safar pompiyo su ba ku hannu ba an kira yan safar bi wani sun ka to sun ka gaba su iya sun ka to da abun ya mamaye duk gudan gudan ko ka so kai ceto abun ba shi yayi karhimu mu gidan daga yamma zuwa gwamnati ka gani ko ka suware shi to kan shi gani cikin Nijar yau kowa shi kasa shi shugaban kasa duk wani abu ya samu dan kasa kenan shi shugaban kasa shi na da incin da shi kaza kuwa shi to shi gani shin wai me ya faru ga dan mutune na ka gani ko ka gani ka so mu in bai zaminta ba su iya gina mutane ita ya kamata su yi hakuri su maida mutane kaso su gwamnati gaskiya ya samu na dan ke ga yanzu mutun da sun yi asara biskan harkokin nan ko ba gaskiya ba eh ya diba ya gani ya taimaka muna nan ne muke samu abin da muke ci muke ci da iyalanmu ya diba muna da zai Allah abubuwa da dama ba iya sanin misali